mun faɗi ya gwargwadon abin da za mu faɗi dangane da abin da ya shafi zarta da fa'idar fitar da ita da sauran wasu abubuwa da suke da ta'alluki da kuɗi duka mun yi magana a kai yau za mu ɗora ne a kan ayar ta biyar wanda ta shafi tsare farji wato wata annoba ce da ubangiji a nan ya ce waɗanda suke mominai suna kiyaye farjojin a shugabanin yin zina kuma za a ga tun da kan ayar ta biyar zuwa ta shida zuwa ta bakwai duka suna da alaƙa da juna za ka za mu karance su abubuwan da suka sauwata a kai za mu yi magana a kansu za mu fara da wato fitinan farji idan an karanta aya wadda yake halakar da mutane kafin mu ci gaba yau nawa ne ga wata ne kam yau sha bakwai ko? yau sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda yake assalamu alaikum tambaya ta ina jin ko malam muna maka fatan alkhairi tare da takawa domin ma muna yi ma al'umma fatan wannan alheri tare da takawa malam tambaya ta ni sana'a ta sayar da turare ne da shi mace an ce in ta shafa in ta fita aka ji kanshin turaren jikinta sai ta yi ta yi wanka wato wankan janaba to malam ni kullum turare sai ya taba ni kuma dole sai an ji ƙanshin to malam yaya matsayin matsayi da game da wancan hadisin ta wannan abin ya kamata ki yi shi ne kayan aikin turare daban ba a fita da su ba a saka su a fita wannan shi ne kawai matakan da wasu malamai suke bai cikin da kina da ta'ammuli da wannan daka yake a jiki a fito da shi shi ne yake haifar da matsalar saboda shi karshen kirare a jikin mace yana tsara jawo hankalin namiji shi zama za daga cikin abin da wasu magabatar suke yi sai sun aurar da 'ya'yansu sukan haɗa musu da turare su fi gidan mazansu a nan ne yawanci kawai sun mokara muke ta tara musu sai su ɗauke su amma su suna kula da wasu abubuwa ne wanda zai ya haƙƙin aure akwai wanda zai auren da 'yarsa ya kai jambaki da wani abin da yake sa hasken fuska in an yi wanka ana shafa shi kamar koya masu ne ba kuma wani kokon son koya yauwa da abin da yake gyara mata gira da abin da yake fito farin idanu ya kuma yadda shi fari da kuma abin da yake sa idanu ya yi baki wato da farin da bakin kowane sai fitar da kalashi da kuma ah, saka turare amma saka turare ya ce mata sai sun dace kwanta da zai ta saka turare saboda turare yana saka namiji a jawo shi kusa da kusa wannan watakila ita ce illa da ake kallon ma kada mace ta saka turaren ta fita da shi domin an ji kan shi to iya jawo fitina shawarar dai da malamai suke ba ta kayan da ya shafi wannan to duka sai ya zama ba da shi ake fita ba da akwai kaya na zuwa wanda in ta kama za a je anguwa da su su sai a saka su ba a saka musu turare su kuma yin gama aikin ki na turare taba kwalma ba rai sa turare ya faru ba to da ka sai ki cire waɗannan kayan sai a saka kayan da ba su da turaren za a je anguwa wannan shi ne aure abin da yake sai za mu ci gaba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 أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فإنهم غير ملومين نعم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك idan ba a manta ba mun gama da aya ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu za mu dora yau a kan sifar waɗanda suke allah ya tabbatar da cewa su da bauta su ne mominai daga cikin sifar su zai na hulli furojihim hafizu su ne waɗanda suke kiyayewa wato gafar jojinsu shi kalmar farji tana iya ɗaukar namiji da kuma mace ya zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana namiji ana kira al'aurar da farji mace ma ana iya kira al'aurar da haka da haka kenan idan ya yi amfani da kalmar farji ba yana nufin kawai wace ce ba an gane saboda haka kenan suna kiyayewa ga farjojo idan za ka samu muminun afif za ka samu muminatun afifa samu mumini mai kamili bai taɓa zina ba bai sha'awar yin zina kuma ba kuma don ba shi da sha'awa ba sai da imanin za ka iya samun mumina ma wacce ba su taɓa yin zina ba ba kuma don ba ta sha'awa ba sai da imanin sai ubangiji ya ce illa ala arzuwa da sai kadai kan matansu wacce ka aura da sadaki da komai wannan ya halarta ka sadu da ita ka sadu da kai a matsayin ibada a ko kuma malakar aimanu abinda hannunku ya mallaka su ne na bayan wato baiwa da ake samu a wajen yaki waɗanda ana tsayar da su ana mallakar su a matsayin bari, kuma kamar yadda bai aka sani jihadi da ka da komai idan an samu wannan aka ci nasara akan waɗanda shafirai ne da dukiyarsu da gidajensu da matansu da 'ya'yansu da sun wani dogani waɗannan ana raba su kamar yadda ake raba kuɗi a baka baiwa ko a baka dokin wani kafiri ko a baka ƴaƴa marayu abin nan bayi duka waɗannan ana waɗannan matan ka samu za ka iya takar su da abin da ka ga ya halatta wasu da abin da kake da sha'awa sannan kuma bayi kun san ana iya ba sayar da su amma musulunci ya sa hanyar da za a bi a farshe su waɗannan an yadda cewa in ba matakka ba to sai baiwa fa innahum Allah ya ce su irin waɗannan ghairu malumi ba su zama abin zargi ba a tattare da mutum ya tafi baiwarsa ba za a zarge shi da cewa ya yi na ba ko ya yi wani abu mai kuma da ubangiji ya ce ba ma ba waɗanda duk wanda ya nemi wara a zalika koma bayan haka wato wato ba matarka ba to ya shi kuwa nan kawai su zauna ba ma son su rufu ba ma lirutar za wara a zalika wanda duk ya nemi koma bayan haka ba matarka ba ba baiwarka ba sai Allah ya ce waɗanda suka yi wannan fa'ula'i fa'umul azu waɗannan su ne 'yan ta'adda a kan dokokin allah ana 'yan ta'adda waɗanda suka ƙetar iyaka domin inda allah ya yarda ka saka al'aurarka shine matarka inda allah ya yarda ka saka al'aurarka ita ce bayo saɓanin waɗannan dukansu haramun saɓanin haka dukansu haramun ne kenan mutumin da zai yi amfani da ɗan yatsa ko hannunsa ya tare ya shi har sai maniyinsa ya fito wara a zalika baya cikin wannan wanda zai yi luwadi bukatar ta tafiya to shi ma wannan wara a zalika koma bayan haka ne mana wanda zai yi madigo ko wacce za ta yi madigo to shi ma wara a zalika bayan wannan ne duk wata hanya da za ka bi ka biyan bukata ta wannan jinsiya alaƙa jinsiya ɗin an gane haramun wanda Allah ya halarta kawai biyu ne matarka sai kuma baiwa ubangiji ya ce wara a zalika abinda yake bayan wannan kare ma ka biya bukatarka to fa ka humul aadu wadannan yan ta'adda ne ta'adda shi ne waɗanda sun ƙetare dokokin Allah an gane sun ƙetare iyakar da ubangiji ya halatta musu su fitar da jininsu ko sha'awarsu ko wani abu ya kama da haka Hanya biyu ne kawai su ne su sauran duka a duru duk suka yi sun shi da ƙetare dokar Allah dan ka idan a matsayin ka kana za ka yi amfani da azzakarin ka ta lugubi ta shahar maniyin ka fita abin da larabawa suke kira adatu sirri adu da iyaka ne domin ba a yarda ta wannan hanyar aka mai yin lugu aka wacce take dubo duk waɗannan fa wula ya kawo mu da adu wannan aya kamar yadda na gaya muku wato hizbul farj tsare farjin mutum saboda Allah yana son a samar da ɗan adam ta hanyar da ta dace ya fito duniya yana tsarkakeke sa'anan ya yi cin ƙaho da mahaifinsa ko mahaifiyarsa domin kowa yana da cin da babansa yana cin da mahaifiyarsa saboda ya fito ta hanyar da ta dace to idan ka zo wata hanyar da bata dace ba ta 'yan ta'adda kuma ka samar da ɗa to ba za ka ji daɗi ba wasu ba za ta ji daɗi ba dangin ku duk ba za su ji daɗi ba ita ma uwar dangin ta ba za su ji daɗi ba so me yasa Allah ya haramta waɗannan abubuwa domin ta hanyar su ne ake samun hayayyafa da bunƙasar ɗan adam ba a sayan ɗan adam a kasuwa in an tsince shi ma bata bataye akwai mai shi amma a samar da mutum to sai ta hanyar da ta dace halittacciyar hanya ake son a samar da dan adam ya iso wannan duniya ya sa malamai magabata da kuma hadisan manzo Allah suke nuna maka kai nesa nesa da duk matar da ka san ba ta bace babu halitta a tsakanin hulɗar ta zama da bari ma ka ji kaɗan daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi akan mata da waɗanda suke magabata daga cikin wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma taraktu ba'di fitna ban bar wata fitina ba a baya na bayan na bar duniya ba wata fitina da na bari wacce take azar. ta fi komai cutarwa alar rijali akan mazaje minan nisa kamar mace bambar wata fitina wanda ita ce ta fi zama abun cutarwa akan mazaje ba kamar mata saboda da wuri za ta lalata maka imani alaƙa da mace ba matakka ba ka yi nesa nesa da shi duk wata mata da ta sani cewa ba matar ta bace alaƙar ku ya zama da nisa yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi wannan hadisin saboda ya to cewa tsakanin numfashinka da wata mata wadda ba ta ka bai zama da nisa ya sake faɗi a wani hadisi yana cewa a duniya hulwatu ya ce duniya tana da zaki a wajen kallo a ida kuma kudura tana da koren sha'awar kyalkyalin gani tana da wannan sha'awar wa inna allaha mustaqlifakum fiha Allah ya ajiye ku ne don ku zamanto khalifofinsa a cikin duniya wato Allah ya ajiye mutane kowa da ka gani khalifa ne na Allah a inda Allah ya ajiye shi wani ya ajiye shi a matsayin liman khalifan ubangiji ne don yana son a yi sallah wani ya ajiye shi a matsayin ma'aikacin gwamnati khalifan allah ne karka yi zalunci a gurin wani an ajiye shi a matsayin sarauta khalifan ubangiji ne allah yana son a yi mulki a gudanar da shi bisa adalci wani kuma an ajiye shi ne a matsayin talauci khalifan allah ne akan talauci kar ya zabe ya bi wani abin da ba su nan ba dan talauci ya dame shi kowa da ka sani huwa allazi ja'alakum khala'ifan Allah ni Allah ya ni ne wanda na sanya ku zaman to halifofi na ba to kowane halifan Allah ya ce masa fa yanzu kaifa ta'amal zan sa idanu in ga yadda za ka yi aiki wanda dukkan mun nan Allah ya sa idanu kowa sai ya ga yadda yake aiki kuma zai baka rekord na aikin da kowa ya sani to a ƙarƙashin wannan sai banza Allah ya ce fattaqul duniya ku ji tsoron duniya sai ce wattaqun nisa wannan shine mahallin shahid nan ka ji tsoron mata fa inna awwala fitnati bani isra'il yace domin farkon fitnar bani isra'ila kana fil nisa ta kasance a cikin mata ne yanzu kaga kai wata kila kana da girlfriend ko ahmai na na'am wani maganar na'am ai kamata ma ka nesanta domin fitina kake jawo makanka an adam ne zai iya zura wa masu idanu ta ai kamar kwale ne ne kana tada hankalinka a kan abin da ba samun su dace ba shi sa manzo Allah ya ce ka rufe ido Allah ma yake maka ka rufe idanu na uku daga wannan shi ne ilu shekar Za na yake mace igiya ce ta shekar tana zargo mutane tana zargowa da yawa ana kama su a wajen mata da yawa wani baka kama shi akan harkar amanar dukiya ba to watakila in bai sa ba zai sha ba a wajen mace to ita mace abinda yake jikinta na sha'awa ya fi karfin kuɗi fizza Kuɗi ba sa fizza kamar yadda mace take fizza saboda ita sha'awa tana kamar haukatar da mai ita wanda ma watakila shi ta ko bahaushe yake magana daga kai aure sabon aure sai ce maka an goba ka bari dan Allah kana kama da mahaukacin haka ake ce maka ba ka bari dan ka kana kama da mahaukaci don ko an ce ma Allah ba bari za ka yi ba to fizgar da yake ciki shi ne sha'awa tana mayar da abin da shi za ka ga yanzu jaki baya jin kunyar taron mutane dan ya koro matarsa haka ne zo da gaban shi kowa yana kallo kuma a bainar jama'a sha'awar sai ta haukatar da shi ya zama kamar ba abin da in kai ba in baka ba shi hanya ba a kan matarsa da yake bi zai iya buge ka wannan jaki kenan to idan ka lura kuma a cikin mutane akwai masu hali na kama da na jakuna shi ne za ga mutum a bakin tasha ko a bakin kasuwa yana taɓa gyalen yarinya shi ma kamar jakin ne. don da ya san mutuncin kansa ba zai wannan ba idan kana gina ma kanka tarihi nagartacce ba za ka shiga irin wannan hali ba. amma in kana son tarihin ne ya zama mummuna a rinka ba ka nan ba ce to wani nan ba yake da ji da mata haka ba ko ka tsufa haka ba ka ji ana faɗi saboda igiya ce ta shekar mai fizza shi yasa a wani hadisin manzo Allah yake innal mar'ata tuqbilu fi surati shayba mace tana fuskantar mutane da surar shaytan yanzu idan da mace za ta kewaya ko a cikin kasuwa ko kuma a kan titi ko a wani guri lokacin da ta kunno kai daga nesa masu kallonta suna da yawa fifiki a cikin mutane za a ga wani sun koyar da kansa ko ya rufe idanunsa ko ya juya baya ta kuma fuskar da take zuwa maka fuska ce ta ta nuna maka wani abu na sha'awa haka ne to haka kuma idan ta wuce ba za ta haƙura ba nan kuma tudu biro fi suratun shekar nan ma tana ba da baya da surar shekar kenan da gabanta da bayanta duka akwai shekar shi ya za a wani hadisin an ce idan da idan ta fita sharafa har shekar wato shekar ne yake ishrafi idan kana neman supervisor zarka wanda yake yi masa abin to shekar ne sai ya rinka karkana ta ko idan ta sai zama lugungun haka kamar balan-balan a zuba masa ruwa na zama balan-balan ruwa sai zai ke da haka nan ko to haka kuma za ta fito ita mace sai ta zama to shi sa Allah sai ke rufe idanu wanda yake ce ka rufe idanun kan nan mahalicinka ne ya fi ka sanin kanka ba wani imani da za ka ruwa da shi ka ce to yanzu a aiki a kan kallon lagu ne dan haka ba wani abu ba ka da wannan ka ne ke cewa rufe ido ko baka ji ba ne to idan ka rufe shi ne mafitarka domin kawai shi ne in ya kallo maka zai ba zuciya tunani daga zuciya ta amsa kuma gabbai za su amsa to amma in ka rufe idanu bai kalla ba to za ka iya kubuta sufiyanu suri yana wata magana ya ce almar'a wato mace tamurru bin rajul za ta wuce gaban nawil amma da yawa in ji abu sufiyanu suri ya ce fala ya wuli ku nafsahu alillala da wuya da mata za su wuce ta gaban mutane ɗaiɗai za ta iya samu a cikin su wanda ya mallaki kallonsa ya fi sarrafinsa yadda ya ga dama ba zai kalla ba yana da wahala to wannan hanyoyi ne waɗanda suke kare ka daga barin shiga yadda za ka tsare farjinka a can gaba wala yantafi'u biha fa ayyu shay'in aqafu fi hada yace ai babu abin da yafi wannan rauni shi yafi komai rauni da wuya mace ta wuce mutum ya mallaki kallon sa bai iya kallanta ta to kuma yana kallon ta fitina za ta faru saboda idanun nan shine mabudin fitina sai dubu musayyib yana magana yake cewa ma ya isa min ibn adam qat illa atahu min qibal nisa in ya dai da kauna ta ko'ina. ina ya zo maka ta wannan hanyar ba ka kamu ba ya zo maka ta nan bai ci nasara ba ya biyo ta can da tabi duk ta inda ya biyo maka sai ya samu ka wuce wannan gurin to abin da zai yi maka shine ya zo maka da mace yana da wahala kuma ka tsallaka yake cewa shi sai dubu abin nan ah, musayyib yace wa ma shay'un bi akhwafu min an-nisa yace ban taba samun wani abin da nake jin tsoron sa ba kamar mace ita na fi jin tsoro a cikin harkar shaidan na fi jin tsoron ta wani daga cikin magabata wanda ake ce masa maimun bunu maharan yana cewa li'an uktumina ala baiti a ahabbu ilayya min an utumina ala yace ka dora a baitul mali ka cika ta da kuɗi ka bani amanar ta rage yace shi ya fi mun sauki da ka zo mun da mace saboda ba wuya kake yayyanka komai akwai wani ake kira yusuf bunu asbat yana cewa da za a amince mun wani mutum ya amince mun akan yi masa gadin baitul mal ya ce wannan shi ne ya fi mun sauƙi da abin da zan iya sauƙewa a cikin amanar da za a bani sama da a bani amanar mace saboda ba kowa ke iya sharewa ba akan al'amari shi yasa kaji manzo Allah yana cewa la takhulu ma'a imra'atin ka daina kokantuwa da kai da mutum. kaga yanzu kuma ina ga in ka girma ka girma ma sosai to sai a sa maka sakatariyar ka mace ce wannan in ka girma ke ka gama girma in kuma ka zama an turin kura to sai a baka masu jalami ko aikin gwamnati wani me sa mai sa aka zaɓi haɗa mutum da yake da ƙarfi a ce mace ita ce sakatare ba matar ba ce ita za ta haɗa lifton ta ajiye masa akan ce ta kuma zuba ba me yasa ka zaɗi wannan a'a ni da kai azar wakan lafi ne ka bari dai manyan su amsa ka bar su zuba da amsa mai yasa kuka yi wannan zaɓin kai kana cikin manyan kenan in ba ka cikin manya ai kaga ba za ka iya ba ba tunda ba ka kwasin din ma'aikaci ba ka komai amma me yasa ake wannan mu dai tambaya muke ba mu ce komai ba tambaya ce me yasa ake yin wannan kuma watakila ba idan ba a yi sa'a ba sai a sa maka sakatariyar da ta fi matar ka ladabi a kanka ta fi matar ka ma ladabi kuma watakila tafi matar ka shigar da zai ja hankalinka sama da matar ka kuma watakila ta saka ma turare har ofis din tafi matar ka idan aka yi sa'a waɗannan abubuwa kila ta kyan fatan jiki tafi matar ka balle ko ba ta da kyan fata jiki in ta haɗa waɗancan abubuwa to ish ta sharafa har shaitan supervisor ta shine shaitan to ta wannan akwai matsala ko babu shi yasa wasu masu magana cikin magabata suka ce almar'atu nisful mujtama mace idan ka ganta ka ga rabin al'umma an gane idan kuka bari ta lalace to rabin al'umma ya lalace saboda kowa yana shiga hannun mace sa manzo Allah yake ma kala rajulun bi imra'ati wani mutum bai taba wofantuwa da mace ba daga shi sai ita illa ka da shaytanu salisu kuma sai dai shaytan shine na uku manzo Allah yake iyyakum na hane ku dukhulu ala nisa ku daina shiga kan mata a daina ka daina shiga wani ya ce ya rasulallah ya ce ya kanin miji manzo Allah ya ce huwal mawu. ya ce shi ai wajen halaka yana kama da mutuwa da za ka iya samun mutum kawai da matan shi an yanzu ne yake ta wasa da ita har da kokuwa wai al'ada ce al'ada ce wai hakan ɗin ko wasan ƙalbi haka ne kai al'ada ce annabi ya kore wannan tun ba in ya ga dama ka yarda in ka ga dama kar ka yarda da ya kore ya rage maka saboda hatsarin mace yace la tusafiril mar'a mace kada ta yi tafiya illa wa ma'aha zo maharami sai tare da ita akwai muharrami hikimar shi ne duk wani mai rauni duk wani mai rauni idan akwai maharami tare da ita to dole da shi ita ma kanta in tana da rauni in akwai wani maharami zai yi maganin rauni shi sa Allah ya saka wani sannan akwai wasu abubuwa da ba za ta iya yi ba ko na ɗaukan kaya ko na tura jaka ko na jan akwati ko wani abu da ya kama duk wannan muharrabin ta zai mata kuma taimakon ta ake. amma yau mata ba sa son tafiya da ba ta son ba sa son ba sa so shi kuma Allah hikimar sa a ciki shi ne a kare miki mutuncin ki a taimake ki kina da rauni ta akwai ayyukan da ba za ki iya yi ba mace raunin ta ya fi namiji wajen idan ta bantu da namiji raunin ta ya fi na namiji tuni abu kaɗan yake sa ta sallama kanta abu kaɗan ne zai iya sa ta sallama kanta saboda raunin da take da shi wani yana babu labari ba daɗi ko da yake an zo har gabana da matar da abin da duk an zo har gabana amma da labari ake ba ba sai ta shiga mota tafiya ita kadai ba muharrar a cikin motar ta gama da fasinja motar fasinja ne ba ya karbi wayar ta ya sa nan masa sai ya kira sai lambar sai ya shiga wayar ta ka gane ko hmm. ko da suka baka sai fara kiran ta da ba ta da muharrar daga ƙarshe dai sai da ya sadu da ita bayan an gama sai shaidan ya tafi sai ya saka su cikin nadama ziyara wani ba take ko da za a yi hajji ma a yi mata hajji saboda imani kuma ya motsa yanzu nadama ta shiga ba dan ba dan bada sai mai tambaya ko an yadda za a amsa mana tambayar na'am to tambayar shi ne waye taɓa yin zina anan ya ba za a amsa ba an ce za a amsa amsa shi ne babu to da an samu sai mu sake tambaya ta biyu amma tun da ba a samu ba tambaya ta biyu ma za mu shanye ta ɗaya saboda ne ka taɓa yi ne ba ka taɓa yi ba ba za ka so a sake tambaya ta biyu ba an gane allah ya kiyashe mu allah ya tsare mana to kun san muna da baki dole za mu bar wasu abubuwa din saboda za mu ba su dama kuma dama an saba a zuwa duk shekara akan zo mana wannan ziyarar musan ziyara ce ta kauna da kuma ke da isar da wasu sakonni ko kuma shawarar ko shiryarwa ko mu karo kanmu a shiryar da mu akan wani abu da ake son mu tafi a kansa ko kuma al'umma shi ake son ta su da wani abu wannan irin ziyarar kullum idan ta zo tana ba da irin waɗannan fa'idodin daga jama'atu na surun islam kuma wala allah mai gabatar da su zai iya gabatar da su don kada da ya kasassaba ban san waye wannan ba ban san matsayin wannan ba ban san waye wannan ba to muna muku barka da zuwa da wannan a wannan masallaci da yan agaji da sauran waɗanda duk suka ro muna muku za mu ba su abin magana ba za mu ba su abin magana shi za mu kai cire lokacin ai muna da sauran kusan minti goma sha wanda zai ishi ayin isa da sakonni to muna muku barka da zuwa wannan majalisi ko wannan masallaci muna godiya akwai ba kowar da malam jafar ai ne shi wannan a china muke haduwa da shi da mun tafi to mutumin kano ne amma da ya zo ya ce sai ya iso inda ne tare muka sallar juma'a da shi ya ce kuma zai zauna a nan kauna ce ni ma na shiga na tsinci na a china sai na gaɗe ire irin su muka ga mutu shi kenan sai aka sake wani guru kuma eh, su har yaran cin duka suna yi a can da cikin abin nasu yayi nisa sosai to muna maka barka da zuwa kuma muna maka fatan ah, alheri tare da gaske mutuwa sannan baki da suka zo muna musu fatan wato alheri kuma za mu ba da abin magana na ganin da shi sakatare ko ba za ka zo nan ka zauna ba ni ran soka a kujar ha? Ah, ai ah. zauna cikin da duniya ce masu gani da wani zai kuma mai gudanar da tafsiri a babban masallacin mai martaba sarkin gobe a duk shekara da waruyuka daban da shi babban bakonsa da zo daga kano na ga shi ne kamata ne a gare mai ji domin shi ba ne muna masa farka da zuwa kuma muna masa fatan alheri da wannan zuwan zumunci da ya kawo a wannan wurin albarka kuma yadda aka zamu mun zo ne daga jama'atin islam da ba don da ba don ba da ba sai mun gabatar da ba. domin shi malam muna tare da shi shekaru a aro Kuma saboda harka na aiki da kuma ziyara babu da idan na gabatar da mutane da muke tare da ku daga nan jama'atin islam wanda yake dama na farko shi ne alhaji hamidu ya gire sarkin gabas ɗin gombe kuma shi ne jami'in mai yaɗa labarai akwai shi mufassir bayuka ali hammari wanda yake shi ne mai gudanar da tafsiri a nan babban masallaci na wani da goye da kofar da ta ba sarkin gombe kuma shi ne na'ibi na daya daga can gefe na daya ya gagara zama da kusa da inda na ajiye shi da zuwa ne da akwai shi a da ka ba a zarar mu gaishe na bishe tsoba saboda shi jimiki na wani amma da yake ya zama liman jimiki ta kasare to amma dai a limanin gurin masallaci mai martaba sarkin gombe alaji timbiza. an ci kanin da haka amma alaji muhammad umar kimiyya shi ne asalin abin nan nasa kusa da shi na ilu na ɗaya akwai shi tsamar muhammad Dalibi. wanda yake shi ma yana ɗaya cikin nazibai na babban masallacin mori dubu da yaro a nan mai mai ba. akwai shi alƙali baba abubakar shi ma nan na'ibi ne a nan babban masallaci na wuri da yawa da kofin mai martaba sarkin wuri daga can nesa akwai shi alai abubakar izbi wanda yake shi ne ma'ajin jama'atun na islam na biyar wani dama da shi akwai alai basari abubakar shiraman ne na yar agaji na jama'atun nasu islam na jihar gombe kusa da shi akwai alhaji aliyu umar nan ba namu ne na jama'atun nasu islam kuma shi ne ciyaman na na kayi na jihar gombe nan kusa da shi akwai director na agaji annabi muhammad annabi musa a muhammad sai malam mukbi aminu umar bindiga wanda yake shi ne na mataimakin murshi na jama'atin mafi islam na jihar gwamnati akwai kuma shawarar yan adali da kuma shi a jimin sakatare namu umar muhammad bello buga muna tare a nan to abin da yake tafi da mu mun zo ne saboda sake kulla da zumunci kamar yadda aka saba a duk shekara kuma mu jaddada wannan dankon zumunci din a wannan masallaci mai albarka saboda shi shir muhammadu kuro mutum ne wanda allah ya ba shi baiwa ya ba shi hikima ya ba shi juriya ya ba shi haƙuri kuma yake kwatanta gaskiya gurgurin fahimtar to irin waɗannan malamai zuwa wajen alheri ne da jama'a zuwa wajen alheri ne a gare ni domin samun bayanan da suke yi ɗan zaman da muka yi na minti biyar ko goma a nan to ba ƙaramin jarabi ko darussa muka ɗauka ba wa'inan darussa musamman abin da ya shafi human psychology ilmin nasu wanda ya shafi maza da mata wannan bayanai da muka samu yake yi inda ya mu su dalla dalla dalla to da duk wasu matsalolin nan da mun huda saboda ya faɗa mana matsayin maza ya faɗa mana matsayin mata kuma ya nuna position din mata kamar yadda aka faɗa kuma su suna da emotion saboda haka a karmaka gamu muna maka godiya na godiya ne ka tsara juriya da haƙuri kuma muna jin tasiranka in akwai matsaloli na al'umma yana daidai da cikin waɗanda suke gabatar da matsaloli na al'umma ga wuraren da suka dace a cikin hikima kuma cikin ikon Allah sai da an samu matsala wannan abu na kai kar a gabe Allah kuma ya kara maka lafiya da zaman lafiya kuma muna roƙon addu'o'in ku a ci gaba da yawa jarbon da addu'a wannan shi ne martaba da shugabanninmu na siyasa da sarakunanmu da kuma malamai da shauran al'umma muna neman wannan addu'o'in muna fata kuma za a ci gaba da mana mu dai gwargwado iyawa mu masu ladabi ne da biyayya kamar lokacin da aka ci Allah ya tashi ana ganin sa kaman ko yaro ne ko ɗa ne ko menene duk mutumin da Allah ya ba shi alƙur'ani komin nan ƙantansa ya wuce ya? domin baiwa ce baiwar nan kuma ba kowa ne Allah ke horewa idan na ga irin ku. sai ce su da ma za a sake bayar da mutane sai sake farawa daga ƙasa amma sai dai zuciyar abubuwan da sun gabata amma gwargwadon iyawanmu za mu ci gaba da yin kokarin to ni gabatarwa ne nawa wanda zai mana bayani da sakonin da muke tare da ku wanda tafiyar mu kaduna kafin a fara azumi shi ne shi barista aliyu sorry barista ali hamari shi babban na'ili na matsalacin mai martaba karfin gobe zai mana bayani na sakonin da muke tare da su sannan za mu roƙi shi malam bayan ya gabatar da bayaninsa idan bai ba wani tsari ake yi ba to duk abin tsarin sai malam ya yi mana bayani to sai kuma a yi addu'a wanda tunda muna tare da shi babban limamin mai narkaba sarkin gobe to muna fata ya rufe mana da addu'a da wannan don ce ubangiji Allah ya kara mana lafiya ya ƙara mana zaman lafiya kuma ubangiji Allah ya kiyaye mu irin lamuran da muke gani marasa daɗi ubangiji Allah ya mayar mana su da masu daɗi masu alheri wanda za su dole wa'annan malaman da muke tare da su ubangiji Allah ya zar mana su ya kiyaye mana su kuma ya kara mana su السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خيرا شيء يقول إيه، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإنسان وسلم سنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعبد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد mai girma mai daraja كما malaminmu يا mu abin الشيخ adamu muhammad da kwaro da kuma Alaramin da yake jawo da haƙi kwamitin tafsir na wannan masallaci da kuma sauran manyan mutane da muke tare da su yan tawaga daga jama'atu da islam sauran al'umma yan jarida da yan agaji assalamu alaikum wa rahmatullah sun gode wa Allah madaukakin sarki da ya haɗa mu yau ranar juma'a goma sha bakwai ga watan ramadan hijira tana da shekara 1447 daidai da shida ga watan uku shekara ta 2026 miladiyar annabi isa alaihi saba to mun zo daga jama'a tunasirin islam kamar yadda babbar sakatare ya gabatar ziyara da muka kama kawo duk shekara da sada zumunci da kuma inda sako na majalisar koli ta jama'a tunasirin islam so duk shekara bisa al'ada muka zaga wasu zaɓaɓɓun masallatai domin muna wannan tafiya ne a madadin mai martaba sarkin gobe hajji da wata abubakar shehu abubakar na uku kamar yadda za ku ga takardar neman lokacin kudo tana ɗauke da umarnin mai martaba sarki a shekarun jiya ko kuma kwana uku baya ina tare da shi har sha biyu dare wajen neman final approval na zagayawan da zamu na kai masa jadawalin da jama'a su kai kurkoli kuma ya bi ɗaya bayan ɗaya to wannan majalisi na malam kuma sarki ya ce mana kar mu sake kokonto ko ɗarka a ziyartar majalisar karatu malam adamu muhammad bukur har ma yake ce mini me yasa a cikin kwamiti din na zagawa da ya wunsa ba za mu sa malam adamu muhammad bukur ba to ba a ƙarshe shi ne magana da sarki ne magana sai dai a ji da ce to ranka ya daɗe shi malam da kuwa sai zai kai kai ne za ka yi magana yana sulfiyar da kai ya ce ya yi amma mun biyu da an shesheliyar magana da shi ke malam a cikin shekara mai zuwa in ka haɗu da sarki ke ne magana da za ka yi da gare shi to saƙonmu da bana saƙo biyu ne kamar two in one saƙo na farko saƙon supreme council for shari'a in nigeria wanda sun yi taro a ranar 28 ga watan january 2026 a nikon luxury hotel abuja wanda sun zaɓi waɗansu selected malamai a najeriya sun ɗan zazzaba haka waɗanda suka shahara to daga nan gombe an zaɓi malamai guda shida sun suka wakilci gombe state shi karan kansa mai gabatar da tafsir malamin mu adamu muhammad bukoro yana ɗayan mutum shida amma daga can abuja sai aka hasko malam yana china lokaci na ba da uzuri ma sakatar a to wannan taro da kudin kansil suka yi sun yi shi kan kira ga malamin da za su gabatar da tafsir a najeriya a ke da sai jama'atu na sirin islam ta maimaita irin wannan zaman ranar tara da watan biyu shekara ta 2026 wadda kusan kiran da irin kansu ta yi ya tafi kankan kan da kiran da jama'a su na islam suka yi saboda ganin halin da ƙasa take ciki yanayin da al'ummar ke to sun turo mu da saƙo wadda tamkifin saƙon za mu miƙa wa malam fayil yana ɗauke da dukkan bayanai na waɗannan tarurruka da aka yi amma kiraye-kirayen guda bakwai na farko shine malamai da za su gabatar da tafsiri a bana su yi kira akan haɗin kan al'ummar musulmi na duniya gaba ɗaya a lokacin da aka yi taruhukan nan ana ga rigimar da take faruwa tsakanin amerika isra'ila a gidan gaza wannan rigima ta iran by extension rigimar iran da amerika da isra'il ma lokacin ana tatar baki ne ba kai da samun gane to sai aka ce malamin tasiri su kira musulman duniya su haɗa kai kar ɗauka abin da yake samun gaba shi kenan Allah ya tsayar a kan ha Allah ya yaye musu Allah ba su ƙarfin gwiwar cin wannan jarrabawa Allah kuma ya karya Amerika da kayan farautarta ita ce Isra'ila ba maganar musulmin kudu musulmin arewa musulmi ina musulmin duniya duk inda musulmi yake dan uwan musulmi na biyu malamin tafsiri su kira mutane wajen sake kyautata alaka tsakanin su da Allah saboda in ka kyautata alaka da Allah sai ya kyautata maka alakar da mutane in ka shagala da kyautata alaka da mutane ka manta da Allah sai ka rasa Allah kuma ka rasa mutane saboda su mutane ba a musu gwaninta sannan na uku malamin tafsiri su kira ƙungiyoyin musulmai Allah ya hore mana ƙungiyoyi kowace ƙungiya da irin fahimtarta duka dai ana ƙarƙashin la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma kowa da irin fahimtarsa to malamin tafsiri su kira ƙungiyoyin kuna kan fahimtar ku amma a dunkule yana ba mu labarin yahudu da nasara yana cewa ta hasabuhum jami'a wa qulubuhum shatta in ka ga yadda suke dunkulewa su tinkari matsala kai ka ce a dunkule suke ya ce wa qulubuhum shatta zukatan su daban-daban ne amma suka dunkule su manta da bambanci su tinkari matsala to muna gani yadda ake yi yanzu an ce ana yi da iran shi na ato iran su je to ai farar fata ne to ai yan kaza ne kai kana ga cewa ba za ka so kanka ba su gama da su su shiga makwabtansu su gama da su su shiga makwabtansu kana zaune kana tunanin zai tsaya a kan hada iso ba, to dole sai an dunkule an tinkari kafircin duniya sannan kira na hudu shine malaman tafsiri su kira mutane su tuba su koma ga Allah saboda duk matsalolin da muke fama da su zunubi ne tushen zunubin da nake yi zunubin da kake yi zunubin da kike yi zunubin da kowa yake ni na san me nake sai ka san me kake kowa ya san me yake to duk mu koma mutum ba sai ka ga kashi sama da saba'in na matsalolin mu Allah ya yi su fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilu samaa'a alaykum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sannan na biyar. suka ce an shigo shekarar zaɓe ko kuma shekara ta kusa da ta zaɓe za a fara kamfen yanzu an bar mutane sun zauna lafiya shekara kusan uku to yanzu ne guguwar za ta tashi daga tsakiyar shekarar to iyaye su kama hannayen yaransu malamai su ja kunnen ɗalibansu zaɓe lokaci ne zai zo zai wuce almawar dabdir wallahu ya dan adam shi ke tsara mai zai yi amma Allah ke kaddara yanzu zaben jirgin su kabin Allah ya gama an zaɓi shugaban ƙasa an zaɓi gwamna an zaɓi kowa amma takbir namu mu muke ba tsara Allah ya kaddara wani zai yi kudi wani zai siya ce wani zai mutu wani jininsa zai zuwa to a yi riko da Allah ya yi haka zaɓe zai zo ya wuce amma kada ya zama sanadiyyar mutuwar wani ko zuban jinin wani ko kuma watsewar haɗuwar kan al'umma sannan su inec suna kiran mutane da cewa a sabunta rijista don da shi ne ake iya canza gwamnati dukkan wanda bai da ƙuri'a ko kuma yana neman canza ƙuri'a da bai balaga bai yanzu ya balaga wani kuma ya canza anguwa wata ta yi aure wata an sake ta to idan akwai bayanai da ke jikin a voter card da mutum yake son canzawa ya je ya canza da yawa ko kuma dubbanni sun canza ba su je suka karɓa ba zai iya zama a tsara don haka suke kira sun yi wasu maganganu da dama akan wannan nutsa, in malam ya karɓi fayil ɗin ya bi zai game suka faɗa sannan na shida shine malamai masu tafsiri su tunawa waɗanda suke riƙe da madafun iko wato amana da suka karɓa na mutane su suka bi mutane suna neman a ba su amana duk da hatsarin da ke cikinta inna a al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa bayna ayyiha minha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula to a wannan nukta mun san malam yayi cike wajen tunatar da masu madafai iko kuma har ma yakan buɗe kirji da tunanin irin yadda aka fahimtar da su na kan ji wasu lokuta in malam ya yi bayani ya taɓa masu mulki ya ji ya ce a kore ni yau kar na kwana a gari saboda an san sun haka taba sun to wani abu yana biyowa baya to supreme council da a sun yi kira cewa in barna ta bayyana malamai suka yi shuru to allah ya tsine musu don haka malamai aka tara su dinga suna musu girman amana da suka ɗauko sannan na bakwai wanda shine na ƙarshe kuma shi ne uwa uba ita ce a yi kira da mutane su koma ga Allah wajen yin addu'a saboda addu'a ita ce makamin mumin duk abin da ya fi ƙarfinka addu'a ta fi ƙarfinka to kusan dai duka waɗannan majalisun malam ko kuma duk majalisun guda uku sun shahara da magana akan wannan don haka in malam ya karɓi fayil ɗin zai ga dukan wannan kiraye-kiraye da suka yi haka muna fatan Allah ya ƙara maka lafiya da nisan Allah ya riko da hannayenka ya ƙara maka ƙarfin gwiwa ya ƙara maka faɗin ƙirji ya maka juriya da faɗar gaskiya komai ɗakinta ka samu shaida cikin al'umma duk da aka tara malamai to ana ba da shaida a kanka wajen faɗar gaskiya komai ɗakinta sannan kuma kana kwatantawa in aka baka amana ya biyo ta hannunka kai iya ƙoƙarinka ka guje shi yaƙi ya zama dole to kana kwatanta fa tashabbahu kuru takunu mislahu wa inna tashabbuha bil kilali falahu dama aka ce ku kwatanta in ba za ku iya yin kamar su ba don kwaikwayon babban mutum shi kansa ma karinci muna maka addu'a Allah ya riga Allah ya samu yi damshinka Allah kuma ya ba mu albarkacin wannan kenan ga fayar din kamar yadda da ya kamata duk da kalin karfin malamai miƙa amma yana da larura mai samu zuwa ba السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته